yana da kyau mutum ya nemi wanda zai ringa consulting wurin harkar wannan business din? A'a, consultant ne na businesses abin da ya shafi regulatory bodies ɗin nan ne waye ya kware a harkar wa'annan regulatory bodies. Ah, ina jin Maryam ta ce ma akwai 'yan kasuwar waya nan da yawa ko? Eh, wani regulations ne ke guiding 'yan waya. Waye dace ne consulting wurin harkar waya? Kun fahimce ni ko? Mutum ya tabbata cewa kyam yake a shirye yake in wata matsala ta taso a shirye yake an kawo maka second hand waya ya rubuta maka address phone number and everything that's the common problem da yan waya suke samu kai ka sai waya kan ka siyar ma wani dan sanda ya zo ya tafke ka an ce wayar sata ce a sa ka tsomumuwa ina fata an fahimta amma ga agreement ga phone number sa ga address ba ruwanka da only thing bai fuka raka su ku je as a pointer a je a kamo shi ba shikenan ko ba haka ba so it's very very important mutum ya samu consultant ko lawyers da za su ringa guiding din shi idan yana so in kuma baya so shi ya zama na cewa he is always on top of his game ya san abin da yake yi kuma sannan ga inda ya kamata ya je ga abin da ya kamata ya ga abin da ya kamata ya bari